وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يا كي وانا منزو a ranar da za a canza wannan ƙasa سميت دوسو a ranar za ka ga kafirai da mashirikai an ɗaure su sashen su da sashe cikin mari an ɗaure hannuwansu da ƙafafuwansu an haɗa su da wuyansu da sarƙoƙi tufafinsu da suke sanye da su na man gelo sinadari ne mai tsananin cin wuta kuma wuta za ta lullube munanan fuskokinsu